ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba wadda ya yi daidai da yammacin sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 435 wadda kuma ya daidai da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiyya jiya in za mu tuna mun tike ne a ƙarshen aya ashirin da shida a fassara arama ya karanta har ya zuwa aya ta ashirin da bakwai la'akari da alaƙar ayoyin guda biyu da haka yau ma za mu tashi ne daga farkon aya dai ta ashirin da shidan cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab fadin Allah ta'ala wa anzala allazina zaharuhu kafin haka akwai tambayoyi kafin tambayoyin muna daɗe sanar da al'umma cewa ijaba foundation dama kwanaki da yi maganan cewa akwai bukatar mu yi magana a kai sai dai na jinkirta ne saboda wasu takardu da nake jira ta bani rahoton ta na aikace-aikacen da suka yi a wannan shekara tun daga bara zuwa bana na ɗaukan nauyin marayu a makarantu mabambanta guda 71 a cikin wannan shekara sannan akwai ɗalibi guda ɗaya wadda suka ɗauki nauyin shi a kaduna polytechnic duk da an shiga cikin yajin aiki ta da shi sannan akwai waɗanda suka musulunta guda biyu wadda ijaba ta ɗauki nauyinsu a cikin wannan shekara sannan an sayi abinci wadda aka raba wa mabukata da kuma dai marayun ha'ila yau kamar na dubu ɗari an dai wasu aikace-aikace wadda yanzu haka sun bani sanarwar cewa zuwa ranar 26 ga watan 6 da ya gabata suna da kudi a account ɗinsu naira 370 da naira 179 wannan raran kudi kenan sannan suna da plan da suka yi budget din da suka yi na abin da za su kashe daga bana har ya zuwa baɗi na kimanin miliyan 1,700 da ɗoriya don haka asusun abu buɗe yake kamar yadda aka sani wasu bayan allah sun yi ta sanya kudinsu a tsakiyar shekarar ta account din da ja'izin suka shelanta bara muna musu addu'a allah ya sakanka musu da alkhairi kuma mata ma daga cikinsu da yawa sun yi ƙoƙari. wasu masu dubu goma wasu masu dubu sittin haka dai suka yi ta sawa gwargwadon hali muna musu addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma Allah ya ba su ikon ci gaba da yin haka din account din ijaba sunansa ijaba foundation for community development and progress sannan number account din 00 ne guda hudu sai 33 sai 25 sai 69 waɗannan su ne din account din sannan bankin shine jais bank yanzu akwai marayu list din da aka yi wadda ake shirin a dauki nauyinsu cikin wannan shekara guda 200 da haka muna fatan al'umma wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun limithli hadha falyamal al'amilun kowa ya zage dan tsaye aikin da ya kamata Allah ya sa mu dace wannan yace malam ni ne nake da larura kasancewar baki na haka kawai sai ya rika fitar da jini kuma tun kafin shigo watan ramadana har ya zuwa watan ramadan nakan yi kokari idan ya na ji jinin a baki na in tofar to amma wani lokaci nakan haɗiye mai matsayin azumi na azumin ka nana hukuncin shi hukuncin yawun da ke bakin ne ko kaki idan ka yi ko ka tofar ko ka haɗe baya karya maka azumi illa iyaka kawai ka tofar din tsafta ne a gare ka wanda ya ce menene darussan da ke cikin zaman da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi da abdullahi bin ubay bin salul tattare da cewa munafiki ne kuma ya san haka wannan yana nuna mana yadda shugaba yake ne a tsari na shugabanci shine kakan yi wa mutane uzuri sannan kar mu manta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da bambanci da sauran halittu da dama Allah da kansa ya ce azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa yake da wannan sifar babu don haka zai iya jure zama da irin waɗannan sannan kuma kada mu manta shi da kansa wasu sun ba shi shawaran ko ya ɗauki mataki akan munafukan zamaninsa ya ce a ai sai mutanen gari su kasa fahimta su ce ina ma kashe sahabbai na wannan shi ne illar da ya sa bai ɗauki wancan matakin ba a kansu wannan ya nuna kenan ko da akwai maslaha cikin al'amari in ka kula cewa in ka yi shi a yanzu za a iya samun ruduto jinkirta shi ka jinkirta shi ya taba gaya umma na aisha radiyallahu anha ya ce in ba dan mutanen ki su daɗe da shiga musulunci ba da na so in rushe ka ba in sake mata sabuwar foundation in gina ta akan asasin annabi ibrahim alaihi salam ya ce to amma ba su daɗe da musulunta ba za su ce to tun daga shigowa har an fara rushe ka'aba sai ya kyale ta aidata kaga a zuciyarsa yana ganin maslaha ce ya gina ka'abar amma ya kalli kuma fahimtar da al'umma za su yi wannan yasa ya jinkirta bai da bambanci da zaman shi da abdullahi bin ubay da kyale shi a cikin mutanensa illa iyaka allah maɗaukakin sarki ya yi ta nuna masa wato alamar cewa wannan dai munafiki ne duk kalbar da ya yi sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ya fito da kalbar yana jin tsoron ya yi magana ma saboda da ya yi magana Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da magana yana jin tsoron ya yi magana saboda Allah na tona asirinsa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yi hakuri da shi wannan haka ake buƙatar shugaba in ya ga hukunta wani ɗaya daga cikin masu laifin mamunsa zai iya haifar da fitina a cikin al'umma to ya kyale shi ci gaba da masa addu'a Allah ya shirye da shi shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce masa waɗannan munafukai ko ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu gafara kai ko ka roƙa musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da na san in nayi saba'in da ɗaya za a gafarta musu da nayi musu da na san in nayi da ɗaya za a gafarta ya ce to da na musu da roƙa musu gafaran Allah ya gafarta musu don ka gane irin tausayin da ke cikin da haka wannan ya bayu zuwa ga haƙuri shi da zamansu da su har ya zuwa allah subhanahu wa ta'ala ya raba su kuma allah ya faɗi makoman kowa daga cikinsu allah ya tsare mu da munafurci wannan ya ce an fassara ayan ƙudu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda allah a kira kowa da sunan mahaifinsa ya ce to mu kanin mahaifinmu ne muka tashi a gurinsa kuma mun yi karatu da sunansa har takaddunmu duk sun fito da sunansa wannan babu laifi za ku yi amfani amma dai ku sani majazan ne ba hakikatan ne inda tambayan ka aka yi wane ne mahaifinka na asali sai ka faɗi mahaifinka karka kuskura ka jingina zuwa ga shi kanin mahaifin naka tattare da cewa yana da wannan mukamin Allah ya sa mu dace wannan yana cewa mutum ne shekara tara ba a san inda yake ba wannan ya sababta matarsa kuma ta yi aure bayan ta yi aure sai ya dawo to ya za a yi malaman fukutu suka ce tana da zabi tana da zabi idan miji na biyun ta ji ta gamsu da rikon da ya mata to shi kenan kai na farko sai kai hakuri <laughs> in kuma dama a cikin halin ne ya so ake tana da zabin da za ta koma wurin mijinta sai musulunci raba auren na'am bari mu tashi a farkon aya ta 26 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa وقذف في قلوبهم رب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم ubangiji ta'ala ya ce wa an na zaharuhum Allah ya saukar da waɗanda zaharuhun ai awanuhum suka taimaki al'ahazab wannan saukarwan inzali da kenan yana nufin wato annuzul ne ala hukum hakimin wata ƙa'ida ce ta masalaha idan tsanani ya yi tsanani takura ya yi takura to akan tsaya tsakanin abokan gaba a nemi mafita a nemi su kansu wadda ake so a yi hukunci su zaɓi wani irin hukunci suke so wa suke buƙatar yi alƙalanci a kansu nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kewaye banu ƙuraiza aka shuɗe kwanaki ashirin da biyar suka ga uwar bari sun nemi irin wannan sulhu suna buƙatar a ba su dama su zaɓi wadda zai yi musu hukunci wasu daga cikinsu suka ce a bar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da kansa wasu ka ce a mu zaba wannan ya sababta suka kira abu lubaba ibnu abdul munzir dan ya zo ya ba su shawara abu lubaba da ya zo cikin ba su shawara ya nuna musu eh kuna iya karban hukuncin annabi amma fa in kuka karbi hukuncin annabi ko kisa ne yayi musu ishara da haka daga karshe ya gane cewa abin da ya ba daidai ba ya tafi ya ɗaure kan shi a ɗaya daga cikin ginshikan masallaci daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya karbi tubansa aka kwance shi suka zo su banu aus suka zo suka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa banu za mutane su ne khulafa da su ne da haka ya sassauta musu ya ce za ku yadda in zaɓi wani daga cikinku ya zama shine shugaba wadda zai yi hukunci akan waɗannan mutane suka ce mun yadda ya ce na zaɓi sa'ad bin abi waqqa sa'ad bin mu'ad wadda shine shugaban banu aus suka ce sun gamsu da shugabancin sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az yana jinya a madina bai samu zuwa yakin ƙuraiza ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi madina a je a zo da shi aka je aka zo da shi ya ce to waɗannan mutane sun buƙaci kai kai musu hukunci wato sun karɓi hukuncinka wannan karɓan hukunci shi ake ce masa al'inzal wa an na ladina zaharuhum Allah ya saukar da su akan hukunci na sa'ad ibn mu'az cewa shi ya yi hukunci kuma sun yadda kowa ma ya yadda sa'ad ya ce to hukuncin da na yi shine dukkanin baligi a kashe shi wanda bai balaga ba da sauran mata a kame su a matsayin bayi ribar yaƙi ce sannan dukiyar su gaba ɗaya ganima ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hakamta bi hukmillahi min sab'i samawat haƙiƙa kayi hukunci da hukuncin da Allah ya yi daga sararin samaniya kayi hukunci da hukuncin almalikul quddusu annabi sallallahu alaihi wa sallam yasa aka kira muka aka kashe dukkanin wani mayaki daga cikin banu quraiza sannan aka kyale ya'ya ƙanana waɗanda ba su balaga ba da mata aka kuma raba dukiyarta ƙasar gaba ɗayanta a matsayin ganima dalili saboda sun ha'inci annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yaudare shi an yi alkawarin za a zauna lafiya idan wani kafiri ya zo zai yaki annabi ba za su taimake shi ba sai gashi sun fito da sojojinsu sun nufaci annabi wai za su taimaka ma waɗancan ƙurayshawa a lokacin da ƙurayshawan nan ba tare suke da su ba ba a zaune suke tare da su ba su sun sani akwai yaƙi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙurayshawa sannan gazwatul a din nan fa an yi shi ne a shekara ta biyar bayan hijira bayan uhud ne da shekara biyu bayan uhud da shekara biyu ƙurayshawa banu ƙurayza suna gani abinda ƙurayshawa suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam har gida kamata ya in ma ba za su wato kame daga wato daga taimaka ma waɗannan kafiran ba to dai su yi zaman su ya zama na kuma su taimaki kowa ba su kyale annabi da waɗannan kafirai wanda Allah ya ga dama ya bashi nasara to sai suka taimaka ma kafiran suka taimaka ma kafirai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida da tsammanin shi ya riga ya gama yaki bai yi ma tunanin ya dauki mataki a kansu ba sai ga mala'ika jibrilu da wahayi cewa Allah ya ce kar ka bar wadancan mutane da aka ya tafi ya je hukunci a kansu tun daga watan shawwal cikin rikici ake har ya zuwa watan zulhijja a wannan shekara kusan wata uku gaba ɗaya an kare su a cikin fitintinu da bala'o'i ƙurayshawa sun tsare annabi kwana kusan 28 sannan kuma shi ma ya tsare banu ƙuraiza wurin kwana 25 haka fa aka yi wannan gwagwarmaya to da Allah subhanahu wata'ala ya tashi kawo kissar bayan ya bada labarin ahzab ya faɗi yadda ya wargaza su wa raddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza wannan ahzab kenan so su kuma banu ƙuraiza fa sai Allah ya ce anzala allazina zaharuhum min ahalin kitabi sai Allah ya saukar da waɗanda suka taimaka ma mushirkan nan daga cikin ahlul kitabi banu quraiza kenan min sayasihim daga ganuwar zaman su wato gidajen da suke zaune wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zuciya su ya zama na sun firgita tsoron ne yasa ba sa iya tabuka komai sai a kama baligi a kashe shi a gaban sauran kuma ba za su iya tabuka komai ba saboda tsananin tsoro da firgici Allah ya ce fariƙan taqtulun wasu daga bangaren su kuna karkashe su Allah ya ba ku dama ku kashe su wannan su ne baligai kenan Wata asiru na fariƙa sannan kuma kuna riba ce sauran su kuma a matsayin ribar ku ta yaki wannan ƙananan yara da mata kenan duk riba ne Allah ya ce wa kuma ardahum Allah ya gadar muku da ƙasarsu garinsu ya zama naku ba na wasu ba gidajensu da duk abin da suka mallaka Allah ya mallaka muku wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu gaba daya wa ardan lam tata'uha da ma wata kasar wadda ba ku riga kun kai gare ta ba malamai sun yi sabani dangane da wata kasar wace kasa ce wasu daga cikin malamai suka ce wannan kasar da ake nufi wato khaybara ce wasu kace ce makka ce wasu suka ce hunain ake nufi wasu suka ce faris ne wasu suka ce rum ne wasu kace ce farisa da rum ake nufi ardan lam uha saboda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam alkawarin cin farisa da rum tun lokacin da suke fasa dutse a lokacin hagarganuwa da haka sai wasu daga cikin malamai suka ce farisa da rum ake nufi amma imamu ikrama rahimahullahu yake cewa kullu ardin tuftah ila yawmil qiyamah dukkanin kasar da musulunci zai ci ta nan gaba zuwa ranar tashin alkiyama ita ake nufi da ardallan ta tsokwa da aka tafiyar addinin musulunci a wancan lokaci ya tsaya ne yankin jazira to amma daga baya fa haka ya rika ci gaba yana ci gaba yana ci gaba sai da ya kure duniya ta yamma wannan garuruwar da aka ci daga baya duk suna daga cikin abin da Allah ya yi mummune alkawari ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira kuma ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai daga cikin ikonsa ne ya sallada musulmi suka hukunta banu quraiza da irin wannan hukunci sannan ya kori wancan rindina ta kafirai tattale da tattalin makaminta da kuma karfin ainihin sojinta da kuma tanadinta ta fuskar tattalin arziki sai ya ce me ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin kulle azwajik ka gaya wa mata yanka in kun kuntunna turidna alhayatad duniya idan kun kasance kuna buƙatar rayuwa ta duniya ne wa zinataha da ƙawarta na to ku zo kunna zan ba ku mutu'atu talaq wato in muku ɗan kyauta na lallashi wa kunna sarahan jamila in rabu da ku rabuwa wacce take kyakkyawa ba cikin tashin hankali ba ba cikin zubar da mutunci wa in kuntunna turidna Allah wa rasula in ko kun kasance kuna nufin Allah ne kuna nufin manzan Allah ne wa daral akhira kuna nufin rabautuwa ranar tashin alkiyama to fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima hakika ubangiji ta'ala ya yi tanadi ga dukkanin wacce ta kyautata daga cikinku ajaran lada aziman wadda yake mai girman gaske imamu muslim da imamu ahmad rahimahumallah sun ruwaito hadisi da sanadinsu daga jabir dan abdullahi allah ya kara yadda a gare shi yake cewa aqbala abubakar radiyallahu ta'ala anhu yasta'dinu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana abubakar siddiq radiyallahu anhu ya zo ya aika yana neman izini annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini zai shiga cikin gidansa wannasu bi babihi julusun ya tarar da mutane da yawa a zaune a kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna bukatan shiga amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu izini ba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gida falam yu'zallahu bai ma abubakar siddiq izinin ya shigo ba thumma aqbala umar can sai ga umar dan khattab shi ma fasta azana ya nemi izini falam yu'zan lahu shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai masa izini ba suka ci gaba da zama can an juma thumma adina li abi bakr wa umar sai aiko yace a ce ma abubakar da umar su su shigo da suka shigo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalisun. annabi sallallahu alaihi wasallam da zaune wa hauluhu nisa'uhu matansa kuma sun kewaye shi wa huwa sakitun ya yi shiru ya yi tsit an yi jungun jungun ba mai magana abubakar siddiq ya shigo ya kalli zamar da suke umar ya shigo ya kalli yadda zaman take a wannan lokaci faƙala umar sai umar ɗan khattab yake cewa laukallimannan nan nabiya sallallahu alaihi wasallam la'allahu yadhhak sai na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana mai yiwuwa sai na bashi dariya sai yake cewa faƙala umar ya rasulallah kawai sai umar yake cewa ya manzan allah laura aita ibnata zaid ai imra'atu imra'atu umar yace da a ce kaga yar gidan zaidu wato yana nufin matarsa kenan umar yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'alatni nafaqa anifan wai da zo hada tirke ni matan nan wai tana tambaya na sai na bata wani abu na kayan alatu umar dan khattab yake cewa yace tu'un unqaha kawai ai sai na shaƙo wuyarta fa dhahika biyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da dariya hatta badad nawajizan har sai da hakoransa suka fito sai yake cewa to ai ga sunan kunna hauli Ya na nafaka ni ma ga sunan sun kewaye ne wai ni ma abin suke tambaya na kuma umar ya faɗi haka ne don kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam dariya shi dai yanda ya ga shi jungun jungu bari ya kirkiro abin da zai ba shi dariya ko ya sai yi dariya ya yi dariya sai ya ce to ai ni ma abin da ya sa kenan suka kewaye a'a umar yana da ya a ciki hafsa abubakar na da ya a ciki aisha ai nan take da Umar da Abubakar kowa sai ya ta kan ɗansa faqama Abubakar na radiyallahu anhu ila Aisha li Abubakar Siddiq yi kan yarsa Aisha dan ya mata duka tsiya wa qama Umar radiyallahu anhu shi ma Umar ɗan Khattab ya miƙe Allah ya dada shi ila Hafsa ya tinkari yarsa Hafsa binta Umar kilahuma yaqulan da shi Umar da Abubakar Siddiq dukkaninsu suna bin 'ya'yan 'ya'yan na gudu tas'alanin nabi sallallahu alaihi wasallam ma laisa inda shi yanzu za ku yi ka tambayan annabi sallallahu alaihi wa wasallam abinda bai da shi wannan tana gudu tana zagayawa wancan ma tana gudu tana zagayawa fa hahu man nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi sai ce ku kyale su ya hana su fa qulna nisa'uhu dukkanin matan gaba daya sai suka ce wallahi la nas'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadha al-majlis ma laysa indahu mun yi alkawarin ba za mu sake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ya yi mana ba alhali ba shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya ce komai sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin kulli azwajika ga yawa matayenka in kuntunna turidnal hayata duniya wa zinata in dai morewar rayuwar duniya da kawarta kadai kuke bukata to fata'alai ku zo in baku abin da nake da shi umatti'kunna wa kunna sarahan jamila kowace in gamat ta tafi je ta aurenta amma wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in ko Allah kuke nufi manzan Allah kuke nufi waddar al-akhirah kuna fatan cin nasara a lahira to fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah yayi tanadin lada mai girma ga dukkan wacce ta kyautata a cikin bayan saukan waɗannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wa sallam nan take fa bada abi aisha radiyallahu anha bayan matan sun shiga cikin dakunan su sai ya fara shiga dakin ummu na aisha yace mata to inni dhakirul laki amran ma uhibbu an ta'jili fihi hatta tasabiri abawayki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya aisha akwai bayanin da zan gaya miki amma bana bukatar ki hukunci akan bayanin sai kin je kin shawara da iyayenki a wata ruwayar umu na aisha ta ce ya faɗi haka saboda ya san iyaye na ba za su mun umarni da in rabu da shi ba ta ce masa wa ma za ka menene saƙon sai ya karanta mata waɗannan ayoyi ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan a kulli jika in kuntunna turidna alhayata duniya dunya wa zinataha fata'alay kunna wa kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidda Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran aziba nan take sai ummana Aisha take ce masa afika astamiru abawai ya rasulullah yanzu game da zama da kai ne kake cewa wai sai na je na yi shawara da iyayena ta ce na zaɓi lahira na zaɓi allah na zaɓi manzansa bayan ta gama bashi amsa sai take cewa to kuma ina roƙon alfarma ɗaya in ka je gurin kowace mace karka gaya mata mai na zaba kabar kowa kawai ta tafi shi ta kaga irin kishi na mata kenan kabar kowa ta tafi shi ta annabi sallallahu alaihi wa ya ce Allah bai aiko ni dan in wahalar da mutane ba ya aiko ni ne in karantar da mutane kuma in samar musu da sauki duk matar da ta tambaye ni me kika ce zan gaya mata amsa ba magana ha'in ce wannan aya Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi sallam don ya ba wa matansa zabi malamai sun yi sabani dangane da wani irin zabi Allah madaukakin sarki ke bukata a nan su zaba na aisha radiyallahu ta'ala anha da wasu daga cikin malaman tafsiri irin su mujahid su ikrama su imamu sha'abi da imamu zuhri da arrabi'a dukkaninsu sun tafi da cewa zabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su zaɓi ne tsakanin su zauna da shi ko kuma ya sake su in auren suke bukata ya kare to ya kare in kuma suna bukatar a zauna a cigaba da zama hakuri to a cigaba da zama hakuri wasu daga cikin rawayoyi sun faɗi abubuwan da suka tambaye shi sun turke shi ne suna ba shi misali da kasashen rom da farisa da kasar yaman da wasu kasashe shugabanninsu da yadda matansu suke cikin daula suke cikin ado to amma shi gashi annabin duk duniya sannan kuma gashi a ci da kyar a sha da kyar da haka su suna bukatar su ma a musu kaya na kecire ne su daidai da ainihin kowace first lady a duniya shi kuma bai da shi ya yi zugun sai ga surukansa sun shigo da suka ji labari suka yi ne su dauki mataki akan 'ya'yansu ya hana su sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wannan aya bayan matan sun tashi sun shiga cikin dakunan su ya bi su ɗaya bayan ɗaya dukkaninsu kowace ta ce ta zaɓi ta zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zaɓi Allah ta zaɓi ranar tashin alkiyama ita babu ruwanta da wani tarkacen duniya daga nan suka yi haƙuri sai Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ta goma shi da iyakance ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani aure ba nasu ba waɗannan mata ya guda tara ne akwai aisha radiyallahu anha da hafsa da ummu salama da ummu habiba da sauda binta zama waɗannan duk ƙurai shawa ne su biyar sannan akwai safiya binta huyai andazariya sannan akwai maimuna ita ma alhilaliya akwai zainab binta jahshi al'asadiyya wadda ita ma za mu ji kisanta a gaba sannan wajuwairiya bintul harif al-mustariqiyya waɗannan mataye guda tara su ne wannan aya ta sauka a kansu matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya ta gaba ta ce ya ci gaba da cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi man ya atimin kunna bi fahisha duk wacce ta zo da alfasha daga cikinku mu bayyana kuma alfasha bayyananniya abdullahi bin abbas ya ce huwan nushuz wa su'ul khulq wato bijirewa namiji ko ko miyagun dabi'u. duk wacce ta zo da ɗaya daga cikin waɗannan yudha'af lahal azab za a ruɓanya mata azaba da'ifai ne rubi biyu saboda darajata wa kana zalika ala allahi yasira kuma Allah ya rubanya azaba nau'i biyu ga matan da ta taba auren annabi ba abu mamaki bane abu ne mai sauki a gurin Allah amma wa man yaqnut minkun wacce ta yi da'a daga cikin ku lillahi zuwa ga Allah ta yi da'a wa rasulihi zuwa ga manzonsa sallallahu alaihi wa sallam wa ta'mal salihan sannan ta yi aiki nagari Allah ya ce nuktiha ajaraha marratai za mu ba ta ladan ta rubi biyu wa ta dina da kan kariba sannan mun yi mata tanadi na wani arziki mai girma mai daraja wannan shine aljanna darajar matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daraja ce da dukkanin darajar wata mace a ban kasa to la'akari da haka lokacin da suka yi sabo sabon su sai zamana yana da girman zunubi sama da wani wanda ba su ba to kuma misali karabitin mutum ma baya son a ce matarsa ta yi wani abin da ba daidai ba ballantana annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan ayan na nuna mana idan mata suka tsare mutuncinsu a cikin gidaje to wannan tsare mutuncin yana shafan mutuncin mazajensu haka kuma lokacin da suka zubar da mutuncinsu to kuma sun zubar da mutuncin miji mun fahimci wannan mace a gidan mijinta wato dakon mutuncin shi take da ta karkace haka ta zubar da mutuncin nata to ba nata bane kadai ya shafi na shi in ko ta tsare mutuncinta ya shafe ta ya shafi shi kansa namijinta to ko Allah ba zai so a ce an zubar da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga gida ba da haka sai ya musu doka ya ce man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyana duk wacce ta zo da laifi da wani alfasha bayyananne to Allah subhanahu wataala yudha'af laha al'azabu dhifai zai rubanya mata azaba ninki biyu in wata za a yi mata ɗaya to ita biyu za a yi mata saboda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana zalika ala Allah yasira kuma ruqayya ya zaba irin wannan mai sauki ne a gurin Allah wa man yakunu min kunna lillahi wa rasulihi wadda ku ta'i da'a ga Allah da manzonsa wa ta'mal salihan ta aikata aiki nagari Allah yace nu'tiha ajraha marratayn ladan ta kuma zai zama biyu dan haka kai idan ka karanta alqur'ani kowane harafi daya lada goma kake da shi amma su idan sun karanta alkur'ani duk harafi suna da da ashirin ne ajaraha marratai Allah ya biyu zai rika ninka musu wa atadna haris rizqan karima sannan mun yi mata tanadi na arziki wanda yake mai daraja yace me ya nisa But nisa annabi ubangiji ta'ala ya ce ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa ku ba kaman sauran mata bane ba ku ba kaman sauran mata bane ba wurin daraja wurin kima wurin matsayi wurin wato ci gaba amma inittaqaitun idan fa kuka ji tsoron Allah in kuka tabbatar da takawa a zukatanku to ba ku yi daidai ba da sauran mata a duniya amma idan babu takawa fa sai matan duniya masu fi su mu dubi matan annabi nuhu alaihi salatu wassalam da Allah subhanahu wa ta'ala yace daraballahu matalan lil ladina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut matan annabawa ne kanata tahta abdaini min ibadina salihaini amma fa khanatahuma Allah yace falam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila dukulan nar ma'a dakhilin wannan na nuna ashe zaman mace a karkashin annabi ba shi ke gadar mata aljanna ba takawar da ta yi a gidan shi ke gadar mata aljanna shi yasa Allah ce init takaitun idan kuka yi takawa falatar da na bilkau da haka kar ku rika sassauta muryar kar ku rika mai da muryar ku kuna siranta shi ta yadda za ku rika rangwada a cikin shi lokacin da kuke magana da wasu fa yatba allazi fi qalbihi marad mutumin da ke da cuta ta fasikanci a cikin zuciyarsa sai ya sa ran watakila zai iya samun dama a kanku da haka kalmomin ku kar ya ba da dama ga wani ma wanda yake ganin kamar zai iya samun shiga fayatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa Allah ya ce ku faɗi magana maganan da ta dace da shari'a malamai suka ce wannan na kontrolin muryar mace dole akwai muryar da za ta yi amfani da shi lokacin da za ta yi magana da ajinabi babu rangwada a cikinsa magana za ta yi gatsau ba saukar ruwan sama kamar tsawa da haka in ya ji daɗin maganan ma ruwansa in ma bai ji daɗin maganan ba dai dama ita bata yi don haka ba to amma ka ji mace ta karya murya ta rangwade ta rangwade da wa ke magana kuma ba da mijinta ba bane wannan haramun ne baya halatta ya kamata mata ya zamto sun adana irin wannan murya sai dai mazajen su kare nan ana yi ne da babban gida matan annabi ne da kansu Allah subhanahu wata'ala ke fara ladabtar da su don duk wata mace ma ta shiga taitayinta فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا sannan ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa wa qarna fi buyutikunna kuma ku tabbata a cikin dakunan ku wannan dakunan nasu ne ko dakunan annabi a wani guri Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yughana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ilahu walakin idza du'itum fadkhulu can an ce buyutan nabi nan kuma an ce buyuti kunna wannan na nuna cewa ashe mace a cikin ɗakin ta ɗakin ta ne mun fahimci wannan duk da asalin mai ɗakin mijin ne shi ne oga kwata-kwata shi ya kama amma dai mace na iya tutiya da wannan ɗakin ta ne tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi idafan ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su duk da ba da shi suka zo ba shi ya samar musu da haka waƙar na ku tabbata fi buyuti kunna cikin gidajenku wala na tabarrujan jahiliyatul ula kar ku yi tabarruji tabarruji na jahiliyar farko malamai suka ce shine fitan mace a tsakiyar maza khurujul mar'a bayna yaday rijal haka imam suddi ya fasara yace fitar mace a tsakiyar maza tana ganin ga maza ta zo ta bi ta gaban su tana tafiya wannan tabarruji ne bai yi maganan suturar ma da ke jikin ta ko da ta shiga suturar da ya dace da bai kamata kuma ya zama tana tafiya a gaban maza ba in tafiyar ya kaba dole da mazan a ciki to ita tana baya ba za ta zauna a gaba ba komin hijabinta komin niqabinta sai ta tsaya a baya mazajen suna gabanta ita tana iya hango su ina fata mun fahimci wannan amma su ba su iya ganinta wannan fita mace ta ga wato bi tsakanin maza ko gaban maza suna ganinta wannan tabarruji ne a fahimtar imam suddi amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan tabarruji yana da alaka da nau'in suturar da mace ta sa idan har za ta fitar da al'auranta ta ta yi tabarruji sawa'an gashin kanta ne ko ko wani gaba daga cikin gababuwan jikinta wadda kuma wannan tabarrujin ya yi shihura kwarai da gaske a cikin matan mu aiko da ya ka samu mace ta fita da kamala sai ɗaiɗaiku sannan kuma ɗaiɗai kuma kuma za ka samu ba sa jin kunya wucewa cikin maza suna tafiya yadda suka ga dama ana buƙatar mace ta zama tana da kunya ba ta shiga maza sannan kuma tana yin fita ne fitan da ya dace a musulunci ba ta tsiraitar da jikinta haka kawai jahiliya ce ta farko Allah ya ce wa kimna salata ku tsaye da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa ati'ina Allah wa rasulahu kuma ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a Allah ya ce innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait kadai Allah madaukakin sarki yana nufin ne ya tafiyar muku da kazanta kuma abota babban gida wa yutahhirakum sannan Allah ya tsarkake ku ta tsahiran tsarkakewa al-imamu ibnu kasir rahimahullah yake cewa fadin wannan ayan wahaza hadha nassun fi dukhuli azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi ahli albayti hahuna wannan nassi ne karara da ya nuna ashe cikin ahlul baiti akwai matan annabi sallallahu alaihi wa sallam domin da su ake magana kuma Allah ya ce innama yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait yace li annahunna sababu nuzuli hadhihi al-aya domin matan annabi sune sababin saukar wannan ayar wa sababun nuzul dakhilu fihi qawlan wahida shi ko sababin saukan aya to yana cikin ayan dumu dumu tun a karan farko ba sai an yi wani lalube ko an yi wani tawili ba yace imma wahdahu ala qawlin aw ma'a ghairihi ala sahih ko ya zamana shi kadai ma ake nufi ko kuma wani shi ya shiga a bisa zance mafi inganci sannan malamai suka ce waɗanda ke cewa wai babu matan annabi anan sallallahu alaihi wasallam suna hujja da cewa ai don mai Allah bai amfani da damirin matan ba sai ce innama yuridullahu li yuhiba ankum bai ce an kunna ba kamar yadda yake wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasula to kamata yayi wai sai yace innama yuridullahu li yuhiba ankunna rijsa sai ya ce ahlal bait malamai suka ce wannan magana yana da raddi ta fuska guda biyu raddi na farko suka ce na farko dai ayar khitaba ce da ake yi dangane da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan kaulan wahidan kowa ya riga ya san sun shiga sannan kamar yadda malamai ke cewa Aliyu ibn abi talib yana daga cikin ahlul bait Hassan na daga cikin ahlul baiti Husaini na daga cikin ahlul baiti Fatima radiyallahu anhu duk suna daga cikin ahlul baiti to idan aka ce ga mata ga maza sun hadu a ka'ida ta larabci ga masana larabcin shine damirin da ake amfani da shi ana rinjaye da janibin zukur ne alal ina akan bangaren mata ana rinjaye da bangaren maza akan mata kuma dalili na biyu da ke nuna cewa iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matarsa a ciki anan ne lafazin ahal lafazin ahal ƙura'ani na italakin shi akan mata da yawa shi yasa kalmar ahalul baiti malamai suka ce sau uku ya zo a cikin alkur'ani kuma dukkansu da mace ake magana na farko cikin suratu hud dangane da kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya bakin mala'iku da suka zo allah ya ce wa imra'atuhu qa'ima mace ce فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجيز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب sai suka ce a ta'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid ahlul baiti anan yana nufin iyalin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kuma da mace ake magana na biyu shine cikin suratul qasas kissar annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da mahaifiyarsa ta sa shi a cikin akwati ta sa a ruwa ruwan ya tafi fir'auna ya tsinke shi allah ya ce wa haramna alaihi almaradi min qab فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ala ahli baitin suwa ahlil bait mahaifiyar annabi Musa dan bayan na sai Allah ya ce faradannahu ila ummihi kai ta tarra ayyuha wala tahzan mahaifiyar annabi musa ake nufi nan ma kuma khitaba ake da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azab bi'fay wa kana dhalika 'ala allahi yasira wa man yaqul min kunna lillahi wa rasulihi wata ta'mal salihan nuktiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytun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 to ya za a iya ɗauko magana sai ya cire su a tsakiya sai kuma ya ƙara da su a gaba zai yiwu babu hikima a cikin shi wannan ko ɗan adam ne ya haka ballantana Allah da yake hakim don haka lallai matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna daga cikin ahalin ahalul baiti nashi Allah ya samu dace wa yutahhirakum tatahira sai ce ne واذكرن ما yutla fi buyutikum ubangiji ta'ala ya ce wa kurna ma yutla wa rika tuna ma yutla fi buyuti kunna ababen da ake karantawa a cikin ɗakunan wanne sai Allah ya ce min ayatin lahi wal hikma na daga ayoyin Allah da kuma al hikma malamai suka ce min ayatin lahi was sunna min al kitabi was sunna kawai shine ayatullah yana nufin alkitab alhikma yana nufin as-sunna wannan shine galibin malaman tafsiri suka tafi a sa so sannan ba shi kadai ba dukkanin wasu kalmomi da suka zo irin wannan da alkitab da alhikma a haɗe malamai suna fassara shi alhikma sunna alkitab alquran kitabu wa sunna su ake nufi da wannan da Allah yake kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma alkitab yana nufin littafin alqur'ani alhikma yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima anzala Allahu alayka alkitab ay alqur'an wal hikma ay haka suke kaf duka a cikin alqur'ani da haka ayatullahi anan yana nufin alkur'ani shi ake karanta shi a cikin dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril na kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta shi a wannan daki. yana tilawa su ma kuma suna yin tilawa da haka sai Allah na musu izina da wannan kimar da wannan daraja shi yasa wallahi idan ka yi sa'a gidanka ana karanta alkur'ani ko da ɗaɗaya ka samu cikin ɗayan ya rungumi alkur'ani yana karanta shi a gidanka to ka karfafa masa gwiwa ya daga darajar gidan naka daga wani matsayi zuwa wani matsayi wanda baka sani ba wallahi dan haka dan nefa sun zo sun yanke maka wuta wallahi baka da matsala wannan duhu ne na duniya kana da hasken lahira a cikin gidanka baka da wani matsala to amma galibi hatta a watan ramadan ba a cika ma mai da hankali akan wannan matsalar ba sai lalle yaro ya haddace duka ba dan wanda ya iya ya dan yi muraja'as ya dan yi tilawarsa da safiya da barece ya zama ana dan maimaita shi wannan shi ke ba da damar gidan ya samu dukkanin tsaron da ya kamata ya samu daga Allah to amma sai ka samu in kai ji karatu galibi yawanci a ajin islamiyya amma a kuna galibi ba a cika ma damuwa da wannan baka yi ba baka sa su su ma sun yi ba Allah na gaya wa matan annabi da yake lastunna ka ahadin minan nisa ku ba sauran ba kamar sauran mata ba ne? me yasa saboda ƙur'ani ana karanta shi a cikin ɗakin wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati wal hikma ku tuna abin da ake karantawa a cikin ɗakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam inna Allah kana latifan khabira lalle ubangiji ta'ala ya kasance latifan wato mai tausasawa ne da bayansa sannan khabiran mai ba da labari ne masani ne dangane da halin da su bayan suke ciki sai Allah ya ce ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ake kira ummu salama ita ce ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah a har kullum in ka tashi kawo bayani sai kai magana maza ba ma jin ana ambatan mata a ciki tana rufe baki sai ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita masallaci ya hau kan mimbari yana karanta ta ita kuma lokacin tana gyara gashinta sai ta ji ya hau mimbari zai yi jawabi sai ta kara kanta da ainihin kofa don ta jiyo mai yake faɗi ta ce sai na je ce innal na wal musulmati, wal na wal mu'minati ya karanta wannan aya zuwa ƙarshe ya ce Allah ya saukar da wata aya gata innal na lallai musulmai maza wal musulmati da musulmai mata wal na da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal qanitina da masu da'a cikin mazaje lafazin alqunut yana nufin atta'a ne masu da'a cikin mazaje wal qanitati da masu da'a cikin mata was wasadiqina da masu gaskiya a cikin maza was sadiqati da kuma masu gaskiya a cikin mata Was-sabirin da masu haƙuri a cikin maza Was-sabirati da kuma masu haƙuri cikin mata khashiin masu jin tsoron Allah cikin maza wal khashi'ati da kuma masu jin tsoron Allah cikin mata wal mutasaddiqina da masu yin sadaka na dukiyarsu daga cikin maza wal mutasaddiqat da kuma masu yin sadaka da dukiyarsu cikin mata wasa'imina da masu azumi maza wasa'imati da masu azumi mata wal hafizina furujahum da waɗanda ke tsare farjojinsu ba sa zina daga cikin maza wal hafizati da kuma masu tsare farjojinsu mata ba sa zina na Allah katiran da waɗanda suke ambatan Allah da yawa cikin maza wadhakirati da kuma masu ambatan Allah da yawa cikin mata a Allahu lahum magfiratan wa ajran azima bangiji ta'ala yayi musu tattali yayi musu tanadin wata irin gafara wa da wani irin lada aziman mai girman gaske waɗannan sifofi guda goma Allah maɗaukakin sarki ya jera inda ya ambaci mazan kaɗai ya shafi mata to amma sai ya kawo shi maza da mata tasliya dan ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya lallashe su kowa ya ji cewa ana yi da shi malamai sun yi dogon sharhi dangane da waɗannan gababuwa. na farko suka ce Allah ya fara da musulunci innal muslimina wal muslimat sai ce wal mu'minina wal mu'minat ashe akwai hauhawa tsakanin musulunci da imani musulunci mataki ne na ƙasa imani kuma mataki ne na sama shi yasa mutum yana iya zamtowa musulmi amma ba mumini ba amma lokacin da ya zama mumini to lazim kuma ya zama musulmi ne shi قالت arabu amanna Allah ya ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubi imanin har yanzu tukuna da shiga zuciyar ku ba yayi hadisi annabi sallallahu alaihi sallam na cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci bayyin zina a lokacin da yake zinan yana mumini to amma dan mutum yayi zina zaka ce masa kafiri ai ba zaka ce shi a musulunci ba sai dai bai da cikakkiyar imani to sai Allah ya fara daga mataki na ƙasa sannan al-islam yana da alaƙa ne da ayyuka na gabbai amma al-iman yana da alaƙa ne da ayyuka na zuci domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi lissafar kunnan musulunci bayan kalmar shahada sai ce sai sallah sai azumi sai zakka sai hajji ayyuka ne na gabbai to amma da yazo batun maganar rukunan imani sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi dukkanin su ayyuka ne na zuci da haka idan zuciya imani ya tabbata a cikin to shi ake ce ma imani amma dan gangan jiki ya nuna wasu aikace aikace na zahiri wannan musulunci ake ce masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri sai ce tarkus sala wato shamakin da ke tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah domin in ya bar aiki na zahiri na musulunci to an rasa ma musulunci din gurungun din ta na magana imani kaga ya fada kafirci ke Allah ya tsare mu wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat masu da lafazin al malamai sun bashi ma'anoni da yawa amma dai anan yana nufin da'a ne kamar yadda ya fada a baya wa man yaqnut min kunna lillahi wa ta'mal saliha wa rasulihi wa ta'mal saliha al a can shi ma yana nufin at akwai lokacin da kunut ke zuwa a matsayin shiru kawai hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ai sakitina shiru kawai shi ake nufi alqunut wani lokaci yana nufin wato dawam mutta inna ibrahima kana ummatan sai ce qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin to alqunut anan yana nufin atta masu yi ma Allah da'a masu yi annabi sallallahu alaihi wa sallam da'a cikin maza ko mata as-sadiqina was-sadiqat masu gaskiya a imanin su a harshen su a mu'amalar su a kaiwa da komowarsu cikin maza da mata baki daya sannan wasabiri na wasabirat Allah kuma ya yi waɗanda suke masu haƙuri daga cikin maza da masu haƙuri daga cikin mata malamai suka ce haƙuri a fiskoki guda uku haƙuri fiskar yi ma Allah bauta as-sabru ala ka yi haƙuri wurin bauta ma Allah yanzu misali azumin nan da muke ya za ka yi azumi ba haƙuri ba zai yiwu ba za ka ga ruwa ka haƙura za ka ga abinci ka haƙura za ka shiga lungu inda za ka iya barra ka haƙura da haka in babu haƙuri ibadar ba za ta yi ba asabru ala in babu haƙuri baya da za ka dukiyar ka makudai ka yi sallama da iyalinka da danginka ka tafi aikin hajji ka je ka yi ta tafiyan kafa kamar kana ta daina din shiga soja sai da haƙuri dole sai ka yi haƙuri kafin ka iya ma Allah ɗaya sannan sai ka yi haƙuri kuma ka nisanci abubuwan da Allah ya haramta akwai abubuwa da yawa na zunubi waɗanda za ka samu suna da romo a cikinsu to romai ka haƙura da shi saboda sabon allah ne zina ce sata ce ko ma mene ka daidai sun ce shi dole sai ka daure zuciyarka fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa dole sai ka hana ta tana so amma ka hana ka hakura sannan akwai as akwai hakuri akan maqadir wato ababen da Allah madaukakin sarki ke kaddarawa bawa ya kaddara maka za ka faɗi jarawa ya kaddara maka ba za ka samu abu kaza ba ya kaddara maka kudinka kaza za su zube za ka yi hasara kaza za a ji maka rauni kaza za ka yi haɗari iri kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza waɗannan su ma jarabawoyi ne da ake buƙatar bawa ya zamto yana iya shanye su haɗa haƙuri a waɗannan fuskoki shine mai haƙuri daga cikin maza wasabirati sannan mai haƙuri daga cikin mata wal wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما زامو تكيتا أنا غوبسي متشدى كان آير أبنى مكفدا يزم دي الله يبام لا دنسا ودمك يكسكري الله ياكي والسلام عليكم ورحمة الله نور على مر الزمان تألقا وأضاء يا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم منهر أنعم به من مورد